أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis daren juma'a 25 ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda yi daidai da 11 ga watan yuni shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alfikhul akbar na imamu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta tamanin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina ya rasu shekara ta ɗari da hamsin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a jerin gwanin karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ashirin da takwas za mu tashi a daidai gabar da Imam abu hanifa Allah ya ji kansa da rahama yake cewa azabul qabri mu a aqidan mu ta Ali sunna wal jamaa mun yadda akwai azaban kabari dalili da yasa imamu abu hanifa ya ambaci wannan kasan kowane malami yakan ambaci abinda bid'ar da mutanen zamaninsa take wato ci da wuta sai kaga yana dandana yana nana tata to lokacin abu hanifa akwai mu'tazila amma ba su yi ƙarfi ba saboda yana cikin daula ta umawiya kuma daula ta umawiya a wajen a zamanin ƙarshen rayuwarsa Allah ya karɗe daula ta umawiya a hannunta ta koma hannun daula abbasiya saboda daula umawiya ta faɗi ne a shekara ta ɗari da da biyu. kaga shi kuma ya rasu shekara ta ɗari da hamsin. kaga tazaran shekara goma sha takwas ne to a lokacin da daula abbasiya ta samu mulki a lokacin da mu'tazila suka fara samun dama ne amma a lokacin abbasiya ba su da tasiri sosai amma bid'arsa su ta kunno kai a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da su suka kiyarda da shi shine ba su yadda da azaban ƙabari ba dalilin su shine wai da zaka buɗe ƙabarin mutum mamaci ba an ce akwai ni'ima akwai azaba ba suka ce to in ma azaban ne ba za ka ga wata alama a jikin wannan mamacin ba an gane saboda haka sai suka yi amfani da kwakwalwa saboda daman tasirin sun karanta littattafai irin na wato aristotle da socrates da kuma buddha da kuma confucius wa'annan littattafan da aka tarjama su zuwa larabci da aka fesa gubansu a cikin al'umma to saboda su suna amfani ne da tsagwaron kwakwalwa a gwaron kwakwalwa kawai suke amfani da shi duk abin da suka ce abu mai kyau shine abin da ka ya nuna maka mai kyau abu mara kyau shine abin da ka ta nuna maka mara kyau ne saboda haka suka ajiye ƙur'ani suka ajiye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'i da kiyasi duk suka ajiye su a gefe suka ce in an samu hadisi ingantacce kuma ya ci karo da kwakwalwarka ka jefar da hadisin ka yi amfani da kwakwalwa kaga yanzu sun yi wa musulunci giɗi wajen sassaƙan musulunci ta gefe to su ba su yadda akwai azaban kabari ba to imamu abu hanifa yana mai da martani ne a kansu ya ce mu a aƙidan mutu'alis sunna wal jama'a mun yadda akwai azaban kabari wala ya juzu an na kula ya ce ba ya halatta mu ce inna shaitana ya tsulubul imana min al’abdil mu’min ƙaharan wa jabaran ba halatta mu ce inna shaitana lallai shaitan ya tsulubul imana min al’abdil mu’min ƙaharan wa jabaran wai yana zare imanin bawa mumini Ƙaharan yana tankwasa shi ne wa jabaran kuma ya tirsasa shi akwai wanda shedan ya taba tirsasawa a cikin saban Allah akwai wanda shedan ya tirsasa shi saba Allah kawai wasu wasi yake kawo wa mutum Allah ce wa id qala ash-shaytanu lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin a yayin da shedan zai zo zuciyar dan adam bututun zuciyarsa sai ya sanya masa ɗan ba na wasu wasi yake ukfur wani kafirce mana falamma kafara a lokacin da shi bawan ya kafirce wa Allah qala inni bari minka sai shi ya yace ni na barranta daga gare ka inni akhafu Allah rabbul alamin shi yana jin tsoron Allah ubangijin talibai saboda haka sai ya gudu kai kuma lokacin da kake wannan saban in an tambaye ka sai ka ce ni aikin shedan ne shi kuma shedan ne ya gudu bai tsaya ba shi sa a ranar tashin alkiyama dan ya warware irin wannan shubha da mu'tazila suke wa al'umma da sunan cewa ai shedan ne Allah ya bada kissan a cikin surat Ibrahim wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأقلبتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخية إني كفرت بما أشرفتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الله يتي وقال الشيطان لما قضي الأمر shedan zai ce lokacin da aka hukunta al'amari ɗan wuta an kai shi wuta ɗan aljanna na aljanna to zai yi hudu ba a wutan jahannama zai tsaya kamar yadda limamai ke tsayawa suna yawa mutane hudu ba to shedan ma zai yi hudu ba ga 'yan wuta zai ce inna allaha wa'adakum wa'ada alhaqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum kai 'yan wuta lallai Allah ya muku alƙawali duk wanda ya saba mai zai azabtar da shi ni ma na yi muku alkawali na saba muku shi ne fa'akalaftukum ma ma a'a wa ma kana liya alaikum min sultani ni ban tirsa saku ba ka ga ya rusa wannan maganan ni ban tirsa saku ba illa an da autukum abinda na sanna muku wasu wasi na muku kawai da ce ku zo ku fastajabtum ne sai kuka amsa mini in ji shaidan ya ce falata lumuni to yau ɗin nan fa kan wanda ya zarge ni walumu an fusakun sai ce ku zargi kawukanku ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya ni ban isa in kare ku daga azabar da za ku sha ba kuma ba ku isa ku kare ni daga azabar da zan sha ba inna adh na lahum azabun alim yace adh fa yau yana da azaba mai raɗaɗi kowa ya ɗanɗana daman ai ɗan ya ce illa an da autukum fastajabtum daman ya ce ne shi ya kafirce Don lokacin da Allah ya ce yayi wa annabi Adam sujada ya ce ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin shi an halicce shi daga wuta annabi Adam an halicce shi daga yumbu saboda haka ya ce shi ba zai yi ba Allah ce fakhruj minha fa innaka rajim fita daga aljanna daga yau an jefe ka wa inna alayka la'nati ila yawmiddin tsinuwa ta ta tabbata a kanka har zuwa ranar tashin alkiyama kaga yana da dama da zai yi nadama ko yace ya Allah na tuba ka yafe min sai ce qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun sai ce ya Allah a jinkirta masa mana har zuwa ranar da za a tada kowa qala fa innaka minal munzirin Allah ce to lallai kai kana daga cikin waɗanda aka daga musu kafa ba za a kashe ka ba har zuwa ranar ila yawmin waqtin ma'lum zuwa ga yinin da lokacinsa sananne ne a wurin Allah shine ranar tashin alkiyama kaga shi shedan an daga masa wannan kafa amma kaga shi bai yadda ba su kuma mu'tazila su ne suka faɗi haka su ne saboda sun rabu kashi biyu akwai ƙadariya akwai jabariya to jabariya wannan daga cikin mu'tazila su ne suka faɗi wannan magana to shi ne Imam abu hanifa yake cewa kai a matsayinka na alis sunna wal jama'a ba za ka faɗi wannan maganar ba cewa shaidan yana yana zare imani daga bawa mumini faharan yana tankwasa shi wa jabaran kuma yana tirsasa shi duk wanda ka ya yayi saban Allah da sarran sa yi saban Allah saboda shi ɗan abinda kawai yake dasa wa mutum wasu wasi ka yi ka zamana. to kaga anan wa za'aful imani raunin imaninsa zai ce to bari ya mana ai Allah gafurur rahim kaga sai yayi to su jabariya sun ce ai shedan ne yake tankwasa mutum ya yi haka daga cikin murtazila aka su ma kadariya suka faɗi wannan magana su kuma jabariya su nasu magana suka ce Allah ne ke tankwasa mutum ko da kana so ko baka so kawai sai zama kawai kamar robot ana juya ka ne to shi malaman suna suke cewa to idan mutum ya zama kamar robot juya shi kawai ake yi me hukuncin dan wuta da aka shigar da shi wuta tunda shi ma juya shi aka yi ko sannan me hukuncin dan aljanna da aka kai shi aljanna kaga lazumin wannan maganan yana nuna cewa suna zargin Allah cewa azalimi ne tunda ba yanda za a yi wannan a juya shi ya yi saƙo wannan a juya shi ya yi biyayya kuma a ce dukkansu wancan ya shiga azaba wannan kuma ya shiga ni'ima kaga an nuna kenan Allah a zalimi ne wannan ita ce maganar mu'tazila daga cikin adariya su kuma jabariya suka ce a ah, kawai duk abin da kaga kawai juya shi ake yi shine wannan magana amma su kuma mu'tazila adariya sai suka ce abin da ke kasa shine mutumin da yayi saɓan Allah ganin damansa ne saboda ko ubangiji ba yi da iko ya sarrafa shi shi yake da iko ya sarrafa kansa daga su kuma wannan sun yi wa mutum guluwi sun ba shi iko sama da nawa sama da na Allah ya suka ce to saboda haka duk abin da mutum ya yi shi ya ga dama in yi saɓan Allah shi ya ga dama in yi biyayya shi ya ga dama sannan Allah ma wai ba yi da iko ya juya shi kaga nan sun tabbatar wa da ɗan adam iko amma sai suka korewa Allah sun yi guluwi a wajen tabbatar da na ɗan adam ahlus sunna wal jama'a suka ce eh dan adam na da iko Allah na da iko amma ikon dan adam baya gudana sai a karkashin ikon Allah Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya ga dama a cikin ku ya daidaitu sai Allah ce wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba za ku ga daman yiwuwar wani abu ba sai in Allah ubangijin talikai ya ga daman zartuwar wannan aikin ke tafi in Allah bai yiwu ba kuwa diyan da ka kai ba za ka same shi ba saboda Allah bai rubuta maka wannan ba ta yiwu da safa za ka tashi ka ce kana so kai wani abu amma ne Allah ne bai bai zartar maka ba duk yadda ka yi sai ka ga abin ya zo sai a mantar da kai a daidai wannan gaba zan buga wani misali akwai abokina tare muka gama karatu da shi lokacin aurensa ni nake raba katin auren nake kiran abokaina nake cewa yau ne fa auren wani gab da lokacin da za a daura sai aka mantar da ni ni ne nake raba kati amma sai aka mantar da ni ban tashi tunawa ba sai bayan sati ɗaya rana ita ranan da aka ɗaura auren yanzu don Allah in ba Allah da ya rubuta cewa ba zan halarci wannan auren ba ya za mutumin da yake kiran mutane a ranan kuma a mantar da shi saboda ba a rubuta min a fayil ɗin ba tun da aka halarci duniya an sa ba zan halarci wannan ɗaura auren ba kuka ne to kaga yanzu don Allah sai wani ya zo ya gaya mu wani excuse sannan zan amince da shi ni ga shi ya faru da ni to amma lalle ne shi ya iya baka uzuri ba lalle ba ne ya baka uzuri zai ce kawai mindset ne kaza kaza amma Allah ya sani cewa ni gabaki ɗaya aka kulle ni ban tashi tunawa ba sai a bayan sati ɗaya a daidai gabar sai na tuna kai sai na tuna a ah, satin ma da ya wuce ne to wani bayani za ka yi wannan mutumin ya gamsu da kai ba zai saba amincewa da kai ba to kaga wannan misali saboda Allah bai rubuta maka shi ba shine wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba za ku ga daman yiwuwar wani abu ko zartuwarsa ba sai idan ubangijin talikai ya ga dama ya rubuta maka kuma an sa ka ga abin ya faru yadda Allah ya rubuta maka da dama za ka ga mutum ya tashi ina zai je zan je waje kaza a zuciyarsa tun daga gida sai wani abu ya girma masa sai kuma a ce wani da Allah ana neman ka a wuri kaza saboda sai wani abin ya zo wanda dole za ka kashe wancan ka je wancan yana faruwa ko baya faruwa kaga kenan wa mata sha'una illa an sha Allahu rabbul alamin wannan shine aqidan ahli sunna wal jamaa Allah ka shirye da mu shine sai Imam Abu Hanifa yace walakin naqulu sai dai mu muna cewa al-abdu yad'u al-iman shi bawa yana barin imani fahina idin yaslubuhu minhu shaitan idan bawa ya bar imanin to a nan ne shaɗan yake zare imanin yanzu misali ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba namijin da zai keɓanta da ƙyamacin da ba halaliyarsa ba kuma ba maharramansa ba illa wa shaitanu salisu huma ko shi ne na ukunsu to kaga wanda ya fada cikin zina kai sai da aka samu wannan keɓancewar hakan ya yi ko saboda a nan ne shaɗin yake samun dama ya zare imanin daga gare ta da bai samu daman keɓanta da ita ba ai shaɗin ba zai samu daman da zai dasa mai yin zinan ba an gane wannan haka kuma mai sata kaga lokacin da zai yi sata ba sai da ya fita ba shaɗin ya samu dama ya dasa mai in tausaya wa kowa ba to kaga sai da yayi yunkura shedan ya samu dama ya cire mai wannan amma da bai bar wannan aikin ba shedan ba zai samu dama a kansa ba ana ganewa to shine imamu abu hanifa ya ce wannan ita ce aqidar mu'alis sunna wal jama'a mu sai dai mu ce sai bawa ya bar imani shine manzala ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci ba zai yi zina ba yana da cikakken imani wala yasriqu as-sariqu hina ya wa huwa mu'min barawo ba zai yi sata ba alhali yana da cikakken imani kaga sai da imanin ya sauka wannan ne dan ya samu dama ya sa mai dan ba na yin wannan aikin inda imanin bai sauka ba zai samu daman yin haka ba wannan kuma shine aqidan ahlus sunna wal jamaa Malam imalan yace وسؤال wa ونكير kirin haƙƙun ka'irun filƙabri. mun yarda cewa tambayan da munkarun da nakirun za su yi gaskiya ne kuma yana faruwa a Shi shine hadisin da imamu ahmad ya rawaito da imamu tirmidhi da imamu nasa'i da kuma imamu abu dawud da isnadi ingantacce hadisin bara'u bin azib Allah ya ƙara yadda a gare lokacin da manzon Allah sallallahu ya zo a makabarta yayi wannan wa'azin yace sahabbai an zo da wata gawa sai kowa yana su manzon Allah sallallahu da aka haka rami yana kallon ramin yace istaizu min azabil qabr yace ku nemi tsarin Allah daga azaban ƙabari. qalu na'udhu billahi min azabil qabr sai sahabbai suka ce muna neman tsirin Allah daga azaban kabari manzo Allah ya nana ta wannan magana sau uku sai fara hadisi cewa dan adam lokacin da za a zare mai rai ya faɗi yanda ake zare ran mumini sannan yazo zo ya faɗi yanda ake zare ran fasiki kafiri munafiki sai ce lokacin da aka dawo da shi kabarinsa za a ajiye shi ana shigar da shi sai ce mala'iku biyu za su zo azraqani aswadani blue black baƙaƙe ne blue kaga blue black kenan ko sai ce fayas'alanihi za su tambaye shi man rabbuk waye ubangijinka mutumin banza kenan sai ce ha ha la adri wayyo wayyo bai sani ba yaqulani lahu sai su ce ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum waye wannan mutumin da aka aiko muku sai ce fala yahtadi litmihi sunan manzo Allah ma ba zai tuna ba saboda mutumin banza ne a duniya fa yuqalu lahu muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a ce mai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce sami'tu an-nasa yaqulun fa qultu naji mutane na ce annabi muhammad ni ma nace annabi muhammad sai a ce ma dinuk ne addininka sai ce ha ha la'adari wayo wayo zai sani ba faya kula ne lagu sai su ce mai ladaraita wala talauta baka sani ba kuma baka karanta ba faya diribanihi ala kafahu sai su masa wani kurman duka a ƙeyasta faya sihu sai hatan zai yi kugi yasma'uhu kulla shai'in illa sakalai manzo Allah ce duk wata halitta za ta ji wannan ƙara da ƙugi da harbo wanda yake yi saboda dukan da munkarun da nakirun suka yi masa sai ce illa sakalai da mutane da aljanu ne kadai ba sa jin wannan ƙarar yace walau sami'u la su'iqu da dan adam da aljani za su ji wannan ihu Wala duk sumewa za su yi saboda bala'in birgici da tsoro to kaga waye ya bada wannan labari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin munkarun da nakirun za su zo kaga wannan ne hadisi ingantacce sannan ga hadisin abdullahi ɗan abbas wanda Imamul bukhari da muslim suka rawaito manzan Allah ya gilma wasu kaburruka guda biyu sai ce innahu ma la yu'azzaban kun ga wa'annan kabarin guda biyu suna shan azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin amma fa ba ana musu azaba bane a laifi mai girma a idan mutane wa fi riwayatin ala innahu lakabir sai dai laifin fa mai girma ne a wurin Allah amma a wajen mutane ba sa ganin shi mai girma sai ce amma ahaduhuma ɗaya daga cikin su kana la satiru min al wa fi riwayatin kana la yastanzihu min al baya tsarkake kansa daga fitsari wa amma al'akar na biyun fakana yamshi bin namima aikinsa an namimanci gulma ya haɗa wannan da wannan fada aikin da yake tsakanin mutane kenan fa akhadha jaridatan ratabatan fa shaqqaha nisfayn manzo Allah ya dauki ganyen dabino sai ya tsaga ta biyu fa gharasa ala kulli qabrin wahidatin minhuma sai manzon Allah ya dasa ganyen a akan kowane kabari guda biyun da yace ana musu azaba ƙila ya rasulallah sahabban da suke kewaye da shi a lokacin sai suka ce ya ma'aikin Allah lima fa'alta dan me yasa kai haka ana so su ji dalili sai manzala ce la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa ina fatan a daga musu kafa daga azaba matukar wa'annan ganyayyakin guda biyu ba su bushe ba kaga wannan ya tabbatar da me. azaban kabari ko hadisi kenan sannan ga aya Allah madaukaki yake cewa annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wuta ce ake kwararo musu safiya da maraice wa yawma taqumu as-sa'atu sai Allah ya ce ranan da kiyama za ta tsaya ashe kenan a ina ake yi a kabari a barzaku sai ce hadikhilu ala fir'auna ashadda azab zan shigar da mabiyan fir'aun nan ana nufin atba'u fir'aun mabiya fir'auna zan shigar da su mafi azabar da tafi na kabarin nan wutan da suke sha kaga nan nassi ne na qur'ani ya tabbatar Allah kuma yace mimma khasi'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara Allah ce mimma khasi'atihim daga cikin laifin su mutanen annabi nuhu ughriqu sai aka nutsar da su fa udkhilu naran kaga fa'un nan litartibi wat ta'qib bayan an nutsar da su sai aka shigar da su wuta falam yajidu lahum min dunillahi ansara ba su da wani mataimaki a wurin Allah bi ma'ana in ba Allah ba ba wanda yake taimake su kaga wannan ya nuna azabar da suke fuskanta to wannan bayani shine maganar da Imam abu hanifa ya ce wannan ita ce aƙidanmu ahalus sunnati wal jama'a mun yadda cewa akwai mala'iku guda biyu munkarun wa nakirun shine a malam bawo shi yake cewa munkar munkari da walakiri yawa munkari da walakiri in ka ji ya ce walakiri shine nakir su ne za su zo su yi maka azaban kabari idan mutum ya saba wa mutum ya saba wa dokar Allah Allah ka kiyashe mu to kaga mu aqidan mu me yasa dole mu yadda da haka saboda Allah ya faɗi a Qur'ani sannan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to su mu'tazila da suka tashi wa'annan hadisan sai suka ce ai hadisi ne wanda yazo a bisa khabaru ahad shi hadisin khabaru ahad ne su kuma sun ce khabaru ahad ba a aiki da shi a aƙida amma ana aiki da shi a ahkamul fiqhiyya in za a aiki da shi a ahkamul fiqhiyya to me yasa ba za a aiki da shi ne atu'minuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu za ku yi imani da sashen littafi kuma ku kin imani da sashe kaga ashe kenan ba su yadda da qur'ani ba sai ya ce wa i'adatun ruhi ilal jasadi fi qabrihi haqqun dawo da rai zuwa jikinta a kabari gaskiya ne wannan hadisin na bara'u dan azif manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yanda ake dawo da ran lokacin da aka dauki gawa ana tafiya da ita lokacin kuma an daga ruhinka an tafi da ita sama ana zuwa saman duniya sai Allah ya tambaya sai ce in mutumin kirki ne sai ce kaji sadaka abdi bawa na yayi gaskiya faktubuhu fi illiyin ku rubuta shi a cikin yan aljanna warji'uhu ila al-ard ku dawo da shi duniya fa inni wa'adtuhum منها wa وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى saboda ni ubangiji na musu alkawali daga cikinta na halicce su a cikinta zan mai da su in sun mutu kuma daga cikinta zan fitar da su wani lokaci na daban wannan kenan yace sai a dawo daren. amma in mutumin banza ne yace sai Allah ce an kazzaba abdi sai ce bawana ya karyata ya karyata annabta ya karyata qur'ani ya karyata sunna faktubuhu fi sijjin ku rubuta shi a cikin yan wuta dan manzala ce idan suka zo sai karanto la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna jannata hatta yalija aljamalu fi kamni alkhiyar ba za a bude musu kofar sama ba sai a kukkulle sai a ce a dawo da shi shi mumini manzala ce mala'iku rako da ranka za a yi har zuwa kabari lokacin an zo da gawanka an ajje ta a bakin kabarin ana ta ana shigar da ranka ana shigar da jikinta a cikin kabari kawai sai mala'ikun su shigo da ranka a hankali ya shiga jikinka ana gama rufe ka sai mun karun da na kiru su zaunar da kai amma mutumin banza manzala ce daga sama ta farko da in aka je aka ki budewa sai su sako ran sai manzo Allah ce wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama' fa takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih sai karanto wannan ayar sai a jeho shi daga sama yana ihu ana shigar da gawar kabari kawai sai ranta faɗo a jikinsa to kaga wannan ayar akwai matsala ina tunawa muna jami'a mukan zo masallaci mu kwana muna karatu to a ranar ni Allah ya kaddara gaskiya ban kwana ba to sai na koma hostel to akwai wani ɗalibi da yake ɗalibai da yawa wasu suka tashi su yi kyamun laili wasu su yi karatu saboda jami'a ne tun da masallacin na da girma yana ɗaukar mutane dubu bakwai sai e mutane dubu bakwai sai akwai wani malam khalid dan kano ne da sai na ganshi yana ɗingishi haka ɗisi isa ce haɓa ta malam ne sai an tayo a shari'a ya ce wani ɗan iskan yaro ne a cikin masallaci ashe ya yi mafarki ne kila ya faɗo daga sama da ya fasa ihu zo ka inda usta zai ke fita kamar bindiga suka dinga fita gudu ake to shi garin gudu ne kuma ga shi da kije don ba yaro ba ne ko a lokacin ya fi shekara hamsin bai ya haɗu da karfe na gama sai kafan kawai ya targaɗe to muna ta mai dariya da yake mutum ne irin <laughs> yana da yana da barkwanci haka muka dinga mai dariya ya ce wani ɗan iskan yaro ne ya tsorata mu a cikin masallacin da kai daga yau wana ne na kwana a masallaci so <laughs> kaga kamar mutum ya faɗo daga sama kaga ai ihu mutum yake yi bai sani ba ko Shi ne Allah ya kwatanta mutumin banza idan ya mutu haka ake ce horonsa daga sama Allah ka kiyashe mu saboda wannan lokaci kuma wannan gabobin suna da tsada ne yawa lokaci ba zai ba mu dama mu karasa shi ba za mu takaita kansa idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba insha Allah sai mu ɗaura daga kansa insha Allah subhanahu ta'ala in akwai tambaya za mu amsa kuma babu za mu takaita a cikin karatunmu وعليكم السلام نعم ايه saboda shi fir'auna ba abin da yasa ake kawo misali da shi saboda dagawar da yi duk mai mulki kaga akwai giyan mulki aiko to shi giyan mulki ta kai shi haka kaga kuma akwai kuɗi giyan kuɗi ta sa ƙaruna ya yi abin da ya yi an gane sannan ga hamana kaga shi ne waziri ne gawa ga fir'auna kaga shine aka ce ba a sarki yawa to dukkan su mugayen ne duk mutanen banza ne su biyu da shi sarkin da wazirin duk mutanen banza ne ana ne to saboda ɗagawarsa isa ba abin da fir'auna bai yi ba shekara arba'in ana kashe rai shekara arba'in ana kashe rai kullum fa sai an kashe kuma maza yake kashewa kuma ya bar mata ɗaya ba ƙaramin ɓarna ba ce to wannan dalili yasa Allah yake ta yawan buga misali shi yasa yace faj'alnahum salafan wa masalan lil akhirin muka sanya fir'auna ya zama magabaci ga duk wani ne sarauta da mulki fir'auna na gaban shi sannan ne sai ce abin buga misali ga wanda za su zo a baya ga mana mun zo a baya amma ana ta buga mana misali da fir'auna saboda barnan da yi duk kafaita mutum a bai kai fir'auna ba an gane kuma ba zai taba kai fir'auna ba to amma gashi Allah ya wulakanta shi saboda haka in mulki mutum yake ji da shi in kuɗi mutum yake ji da shi in ma ilimi ne yake ji da shi duk akwai wanda suka shuɗe gaba wato gabaninsa yanda yayi haka Allah zai halaka shi shi yasa malamai suka ce abinda mutum yake tutiya da shi da shi Allah ke halaka shi in mutum yana tutiya da mulki da mulkin Allah ke halarta shi fir'auna yayi tutiya da mulki bayan haka sai ya ma ce misra ma alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti sannan kuma da Allah ya tashi wulakanta shi wannan tekun nil din da ya tutiya da shi sai Allah ya nutsar da shi a ciki kaga karshen alewa kasa kenan Allah ka shiryar da su na'am na'am na'am a ba za ka ce Allah ba nemantar da kai sai dai ka ce shi nemantar da kai alkhairu kulluhu ya dilla haka manzo Allah ya ce dukkan alkhairi a hannun Allah yake wa sharu laysa ilayhi amma sharri ba a jinginawa Allah duk da waye ya kaddara maka sharrin Allah amma in ka zo saboda ladabi a magana sai ka ce shaidan ya mantar da ni ana ganewa amma ba a ce kaga annabi Musa sai ce wa ma ansanihu illa shaytan an azkura shedan ya hana ni tunawa an gane to alkhairi ga baki ɗaya manzo Allah ce ana jinginawa Allah sharri ba a jinginawa Allah ga annabi Ibrahim yace wallazi yut'imuni wa yasqi Allah shine ke ciyar da ni ya shayar da ni amma da ya tashi jingina sharri sai ce wa iza maritu amma in ni na yi rashin lafiya wa ya kaddara ma rashin lafiya Allah ko sai ce fa huwa yashfin shi yake warkar da ni kaga sharrin sai jingina wa kansa alkhairin sai jingina wa Allah to haka ladabi ko bahaushe yana da wannan karin magana idan an yi ruwa ya rusa abubuwa sai a ce ruwa ya ne gyara ko ba ka ba eh to shine Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa, wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana akwai malam Abubakar sadiq Bello yana kwanciya a asibiti bayi da lafiya ya yi hatsari an ce jini ya hau kansa an masa aiki a Abuja muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba shi lafiya ya ta da kafadinsa da shi da sauran yan uwa da suke kwanciya a asibiti ba su da lafiya galiban ne wanda ke zama a nan yana zama a nan. nan yake zama galiban inda injiniya ya zauna za ka ga wani lokaci ne yake zama yana da wata mota ja irin tashi yana faka a nan eh, muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bashi lafiya ya sa ya zama kafara a gare sa sai shi kuma abba sirkinsa shi ma Allah ya masa rasuwa shekaran jiya muna roƙon Allah ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa ya sa ya bar baya da alkhairi mu kuma kada ya batar da mu bayan tafiyarsa ya shiryar da mu hanya madaidaiciya idan ta ta zo muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya samu cika da kyau da imani wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna yayi albarka ga dukiyarsa yayi albarka ga zuriyarsa Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka ba bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ko fiye da naka da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutuwar mu ta zo ya ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk